بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون mun aiko waɗannan manzanni cikin mutane da hujjoji bayyanannu da saukakkun littattafai kuma mun saukar maka ya kai wannan manzo da alƙur'ani ne don ka bayyana wa mutane duk abin da yake buƙatar bayani a cikinsa ko sa yi amfani da tunaninsu su wa'azantu da abin da ya kunsa.